hausa.com. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi a yau ranar Alhamis bakwai ga watan Afrilu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa an horar da 'yan jarida kungiyoyin fararen hula kan zamantakewa da 'yan gudun hijira a jihar Agadas. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulamu da mai shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridan ƙasar Ghana. albarkacin watan ramadan za mu ji darasinmu na yau daga bakin magada annabawa amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe amurka da kawayenta na yamma sun ce sun kakaba sabbin takunkuman kare tattalin arziki mai tsanani da ya fara aiki nan take kan rasha tare da haramta saka hannun jarin amurka a can inda ta rufe manyan cibiyoyin hada-hadar kuɗi na ƙasar da kuma auna kadarorin da 'ya'yan shugaba Vladimir Putin da suka manyanta suke rike da su. Tare da kawayenmu da abokanan hurɗanmu za mu ci gaba da ƙara ɗaukar matakan tattalin arziki don murƙushe Putin da kuma ƙara wari tattalin arzikin Rasha, kamar da shugaba Joe Biden ya bayyana a taron ƙungiyoyin gine-gine na arewacin Amurka. Sabon matakan a cewar fadar White House na ramuwar gayya ne kan zaluncin da aka yi wa farar hular Ukraine da ake zargin sojojin rasha da aikatawa ke har da waɗanda aka gano a kwanakin nan abuja da ke dabda babban birnin ƙasar keb sojojin rasha sun janye daga yankin yayin da ta ƙara zafafa hare-hare kan biranen kudanci da gabashin ukraine biden ya ce munanan hotuna daga buca inda aka bar matattun fararen hula a kan titina ya nuna tsananin mugunta da rashin tausayi da aka bari duk duniya su gani kamar yadda ya bayyana irin matakan da gwamnatinsa ke ɗauka a hukunta waɗanda suka aikata laifin rasha dai ta musanta kashe fararen hula a buca dubban 'yan ƙasar sudan ne suka fito kan titina domin nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a watan oktoba bara da ya jefa ƙasar cikin rudanin siyasa tare da ƙara taɓarɓarewar tattalin arzikinta wannan dai shine na baya-bayan na ƙoƙarin da ake na matsa lamba ga janar-janar ɗin da ke kan karagar mulki waɗanda su ta haifar da zanga-zangar kusan kullum a titinan ƙasar da ke neman mulkin farar hula. Yin mulkin da ya kawo na kasa ga kasar Sudan na damar zuwa komawa mulkin demokuraɗiyya bayan shekaru talatin na danniya da kuma wari ta da kasashen duniya suka yi ƙarƙashin shugaba Umar AlBashir. Ƙasar ta Afirka da yana kan turba mai rauni ta demokuraɗiyya don bayan boran da al'ummar ƙasar da suka tilasta wa sojoji kawar da albashir da gwamnatinsa mai kishin Islama a watan Afrilun 2019. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kotun kolin ƙasar Pakistan ta ɗage zamanta jiya Laraba ba tare da tantance ko dakatar da kada kuri'a nuna rashin amincewa da 'yan adawa a dokokin ƙasar na hambarar da Prime Minister Imran Khan ta yi daidai da kundin tsarin mulkin ƙasar. Kotun kolin mai alkalai biyar a ƙarƙashin alkalin alkalai Umar Atta Bandiyal za su koma zama a yau Alhamis lokacin da ake ganin za a kammala shari'ar da bayyana yanke hukunci. Shari'ar dai ta samo asali ne daga wani zama na musamman a ranar Lahadin da ta gabata na Majalisar Dokokin Kasar mai wakilai 342 ko kuma Majalisar Wakilai inda 'yan majalisar suka shirya kaɗa ƙuri'a kan ƙudurin rashin amincewa da kan da ake sa ran zai yi rashin nasara. Kan mai shekaru sittin da tara tsohon ɗan wasan kurket ya rasa rinjaye da yake na shugabannin zaben bayan da wasu 'yan majalisar dokoki sama da dozin biyu daga jam'iyyarsa mai mulki suka sauya sheka sannan wasu manyan abokanan kawance suka yi watsi da gwamnati suka koma jam'iyyar adawa sai dai mataimakin kakakin majalisar kasim sha suri dan jam'iyyar da ke mulki ya hana kudurin rashin amincewar yana mai cewa ya saba wa doka wata ƙasa mai karfin ikon faɗa aji da ɗauki nauyi don kawo ƙarshen gwamnatin pakistan. na jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa agadas da ke arewacin jamhuriyar Nijar inda hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke kula da 'yan gudun hijira ta baiwa 'yan jarida da ƙungiyoyin fararen hula horo ta yadda za su faɗakar da al'umma zamantakewa musamman tsakanin 'yan gari da baƙi. Wakilinmu Hamid Mahmud na ɗauke da rahoton. ganin yadda al'ummar garin agadez da aka sani da karbar baƙi ke jefa alhakin matsalolin da suka fuskanta na zamantakewa ga bakin haure da ke shige da fice cikin jihar yasa kungiyar majalisar ɗinkin duniya a tsarin ta na karfafa zaman lafiya da kungiyar bakin haure ta majalisar ɗinkin duniya oem da ma gwamnatin ƙasar nijar suka shirya horo zuwa ga 'yan jarida kungiyoyin fararen fula da ma mata don samun zaman lafiya tsakanin bakin haure da 'yan gari to kuma yasa aka zaɓi waɗannan ɓangarorin na al'umma mai ba da horo gare mai musa ya yi ƙarin haske horon da muke bada da bisa kan rashin jituwa da yake wakana tsakanin migran wanda suke zuwa agadas su wuce ko libi ko europe haka da mazannin garin agadas le da muke formation 'yan jarida ko kuma 'yan farin fulla sun gai masololin da population ke bibir cikin wannan zama tare da ake da migrant shi ma ya sa wannan formation kin da muke don mu kwatanta wa mutane 'yan agadas da kuma 'yan migrant kin abubuwan da ya kamata su yi don a samu zamantakewa na kwarai wannan horon dai ya zo daidai lokacin da 'yan jarida kungiyoyin fararen fulla da ma bakin haure ke bukatarsa musamman a wanga lokacin da jihar agares ta cika ta batse da bakin na kasashen waje da 'yan cirani da ke tafiya wuraren tonon zinariya bayan an hana su wucewa kasashen larabawa da zumar shiga turai shehu aziz shugaba wata kungiyar agaji a agades abu ne mai mahimmanci tunda tunda su kaɗi suke aikin su ba su kula da gaskiya da al'amar yadda yake ba cewa da 'yan gari ba sa su cikin abin nan ba kungiyar hula ba sa cikin abin nan kuma su matafiyan ba sa su ba dindindin cikin al'amarin amma tunda sun gane haka nan ana gama karfe da karfi ana cuɗa juna insha'Allah Allah na jin za a cimma guri sai dai a nasu bangare matan da suka halarci wannan horon a cewar zahara tayyib shugabar wata kungiyar farar fula mai zaman kanta a gadas cewa ta yi wannan horon za ya kawo kwanciyar hankali a jihar agadas da ma kasar nijar baki daya mu mata mu ne abin ma ya shafa kwarai tunda duk wani tashin hankali mace ta yi ganin ciwon shi don mu ne ya kamata mu yi wannan aiki mu tashi cikin shi sosai mu bashi karfi sosai a samu ana sasanta shi an ga inda wani tashin hankali yake son ya tashi musan yadda za mu yi shirya shi da gaugawa. Dokomi waɗanda suka shirya furan ke jira daga 'yan jarida ƙungiyoyin fararen fulla da mata Mari Angel da ke cikin tsarin nan na karfafa kwanciyar hankalin al'umma a ƙungiyar OEM Niame cewa ta yi. Burinmu ya samu a tiyo kan wanga ƙananan tashin hankali da addakwai in an same su ya zamanto suna da sani wanda za su kawo magunguna wanga matsaloli kuma ya zamanto kahin ma a samu wanga tashi hankali sun zamanto wanda za su sa kwanciya hankali tare da wanga 'yan baƙin haure da 'yan gari shi dai wanga horo don saboda mun gane da su wanga 'yan bakin haure da wanga 'yan gari kamar an ga zauwa 'yan bakin haure nan na kawo matsaloli to don mu samu mu ciwo kan wanga matsaloli ne Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz ya da kashi na biyu na labaran duniya. Amurka ta sanar jiya Laraba cewa tana tuhumar babban ɗan kasuwar Rasha, Konstantin Molpiev, da laifin karya takunkumi a cikin wata sanarwa da ma'aikatar shari'a amurka ta fitar ana zargin molfiev da yunkurin kaucewa takunkumin sayan kamfanonin yada labarai a turai bayan takunkumin da amurka ta kaka ba masa molfiev ya yi yunkurin kaucewa takunkumi ta hanyar amfani da hada baki da wasu wajen mallaka a asirce da gudanar da kafafen yada labarai a fadin nahiyar turai kamar da attorney general na amurka merrick garland ya bayyana a cikin wani jawabi jiya laraba ma'aikatar shari'a ta kuma ce sun kwace miliyoyin daloli da ke da nasaba da kaucewa takunkumin yunkurin ya zo ne a ƙarƙashin sashen crypto capture na ma'aikatar shari'a wanda ake sa ran za ta bi ƙarin wasu kadarorin da ake rike da suna manyan 'yan kasuwar rasha Ƙwararrun allurar rigakafi suna taro don tattaunawa kan dabaru game da kamfe na ƙarin yin allurar COVID-19. Tambayoyi masu muhimmanci sun hada da sau nawa ya kamata a sabunta allurar rigakafin kamuwa da sabbin kwayoyin cutar da kuma suwaye ya kamata su karba masu ba da shawara na hukumar kula da abinci da magunguna ta amurka ba za su yanke shawarar dagewa yayin taron da suka yi jiya laraba ta bidiyo amma kuma shawarar su za ta iya samar da tsarin da gwamnati za ta bi wajen yin allurar rigakafin a ƙarshen wannan shekara da kuma bayan haka jami'an hukumar fda sun yi gargaɗin cewa raguwar tasirin maganin rigakafin wanda sabbin nau'uka da yanayin sanyi na iya haifar da hauhawar masu kamuwa a hunturu. Shugaban rigakafin na FDA ya ce yana da mahimmanci a fara tattaunawa kan tasirin sabunta allura a yanzu. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla to kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan. Abacada. zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo ta adireshin voa Hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu haka dai a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 3 da minti 15 na dare. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. A shirin da ya gabata mun zo da kashin farko na labarin wani ɗan ƙwallon guragu da ke taka leda a ƙasar Ghana. Aminu Yaro da ke buga wa ƙungiyar Ashanti Warriors Kumasi ya nuna damuwa akan yadda har yanzu ake samun ɗaiɗaikun mutanen da ke nuna wa masu bukata ta musamman kyama a wani lokacin da gwamnatoci da ƙungiyoyi ke ƙoƙarin shigar da nakasassu a dukkan harkokin al'umma. Za mu ɗora daga inda bakon shirin ke yi wa wakilin sashen Hausa Hamza Adams bayani akan matsayin kwallon guragun Ghana a yau. Mun je wasa na Asante Region da akara 2017 mun je Asante Region mun ka ci Accra mun ka zo da kafunan kuma shi. Sa'annan kuma mun je wasa mun buga wasa mu da Togo. Mun ka ci Togo 5. Da sunan Ghana ko da sunan wannan kungiya? Ghana da sunan Ghana. Duma na yanzu haka na fahimta an tabbatar da kai a matsayin dan kasa ko? Eh, lalle dai kai, lalle dai kai ni yanzu an tabbatar da ni a matsayin dan kasa saboda Ghana nake buga ma bol. Mun je Togo mun ka buga, mun je Najeriya a Lagos mu mun ka buga. Kuma Najeriya ma sun biyo mu nan ga a Accra mun buga kuma mun ci su saboda shi ni yanzu haka ko ma ina ne dai ni na riga na ba Ghana ne Ghana nake buga ma bola kuma ni ne a Santi region captain nan kuma shi masha Allah malam na da iyali kuwa daga nan eh gaskiya na da iyali gaskiya na da iyali iyalin ka nan ne ko dai eh, daga can Nijar ka hito da ah wallahi nan ne aure ta nan ne Allah ga wanda ita kuma da Allah ga wanda da ita gashi mun yi aure mu da yara biyu eh kabilan Ghana ne kuma bagwan jani masha Allah eh, mu duba wasu irin kalubale ne kuke fuskanta a matsayin ku na guragu a nan birnin Kumasi Eh, gaskiya dai kala abin da muke gani dai ya da yawa ba gaskiya ba kaga rayuwa da kanta kaya gani na kasa ba ba wani ban taba tunanin saboda Allah ya rige ni in sa kai na kan wani abu ba a'a amma wani ya maka kamar kai da Allah ya rige kan nan bai son batun ka ne kuma kai mugun mutum ne kuma ba haka bane saboda mu ganin abu da yawa a kuma je za mu dauki mota kan hanya za mu na wani wuri wani bai dokan ka ko me yasa ne mishi baya dauka eh abin da mishi yasa bai dokan ka wani ya ganin ya Allah ya rige ka za ka shiga mota na ya cin ka shiga motan nan ta dile mini ta ya ganin kuma ya cinka sabka sai ka mini dilan ta abin da wasu ke ga mana ce kenan to saboda shi sa yawanci in za mu ɗauki lodi mu a wahala mu a wahala sosai kuma ni dai na san da cewa a tahirin Ghana wannan doka ne ni dai na sani don ni na zuwa wurin wayar da kai na kasasu a nan Ghana gaskiya Ghana su a kokari akan wannan wurin in za ka gaga gurgu ko makaho zai na wani wuri ka tsaya ka taimaka ka doke shi in ka doke shi ko nawa ne wallahi ya baka kudin ka ko nawa ne ya biya ka wani anan ya dima in ka tiya baka da kodala baka abin da ka taimaka ma kanka ko ka biya kudin lodi ko na ba ba haka bane da Allah ya rige mun nan ba ya rige mu duka gaba ɗaya bane hankalin mu ya aiki abu guda ne Allah rage mu wani Allah ya rage mishi kafa wani Allah ya rage mishi hannu wani Allah ya rage mishi ido abinda kawai tunana amma hankalin mu ko na ya aiki ba wa Allah bai jarabar mutum banda wannan matsala da kuke fuskanta in za ku hau imamotar haya ko a daidaita sahu da ake ganin za ku jinkirta tafiyan wato direba ko na makamancin haka akwai wani kuma kalubale da kuke fuskanta haka eh mu an fuskanta da yawa sosai dama dama ma ta sahu masu sa dokan mu ma sun gan mu wani ya yi ganka ma ya doke ka saboda Allah ya taimaka ma wani kuma ya nan yi ganka ma za ka doke sai ya ga ya hawa maka hannu kawai ya tayar shi bai tsayawa Ya gani ko ya sa mai maka magana kirki a'a wani bai yi maka wani nan kuma kamar irin irin misali irin yan toro haka sai ka zo za ka shiga lodi sai ga wani abu ga lodi wai bai dokan ka sai ya huce kawai in ka tambaya menene hujja ka ya ce a'a shi bai ya tsaya doke ka yaushe ka shiga lodi yaushe ka sabka ka gani ko saboda shi mu kuma sai wannan abin ya damun mu gaskiya don akwai wani wallahi ya ganka akan janshin in kai gurgu kai kadai ne zaka doke mota wallahi bai tsaya sai dai in ya ga a masu kafa wurin ta kunsa ne ya tsaya saboda albakci masu kawon nan zaka shiga kai ma ka shiga amma in ya ga gurgu shi kadai ne kan janshin ya tirin ya jira lodi da ya zo no ko wurin zaka ka daga mai hannu sai ga ya buga hannu lodi ya tiyan shi kawai bai tsaya mu kuma sai abin ya damun mu eh, na san dai kana ci gaba da murzale dan ko ba haka ba eh, gaskiya na ci gaba da murzale da sosai masu nauyi waɗanda Allah ya taimaka masu ke da kudi a hannun su taimaka muna su jarabce mu da wanga a daidaitan yawanci guragun mu a jan a daidaita mu ba mu ba hadda da shi saboda mi mu zo mu gani baran ga zai rage muna ko da ka sai ka taimaka mana ba ma sai ka ba saboda Allah da Annabi a'a sai ka ba mai shi ya aiki ya ka maka wani abu ko da rage me za kai da yawa mu gani dan yanzu haka in ka diba zo a daidaita ga guragun mu da yawa sun rage bara wasu su nan da mai kawa guda da wani gurgu wanda kawan shi guda ne ya shanye da yawa su a jan a daidaita ni in na gani haka sai amin yamin dadi saboda kaga in tallafin na haka ya taya kaga da yawa mu mutanen mu sai ga an barbara don wallahi duk wanda ya ce maka ya son ya je ya bara tara mana hannu wallahi ba son ran shi bane baban shi bai da umman shi bai da wani familin shi babu wanda ke tallafa mai in bai je bara ba zai sa kan shi cikin wani tunani na banza Allah ya koma shaye-shaye Allah ya koma wani swata ko ya koma ya ga abin wani mai kyau ya doki to kaga abin da sa guragu mu yawanci muke yin bara nan in ka diba yawanci akwai wasu yan uwayen mu guragu mu ganin su cikin gari wani ya zama jonki ya shan koki wani ya zama ya shan wi wallahi ba a son su bane yawanci wa rashin ba a tallafa ne wallahi wani ka gan shi da su hai tusi da ake bashi ko tirisi da ci abinci da shi da rana a bashi abinci a gidansu in ka je ku da shi ko a wurin miti kai da ka cire fa ko ka sai abinci ya cinka ce mai bismillah ma ya wanke hannun shi yasa amma ya jin nauyi je wurin wani ya ce a taimaka mai saboda Allah da Annabi saboda ba ta koya mai wannan tarbiyya daga gidansu ba ka gani to masu sauraro nan mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa aminu yaro da wakilin muryar amurka a kumasi hamza adams ni sule mumuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya. Na a gaida Malam Silin yanzu kuma lokacin da ruwan bas zai kama da sharhin jaridan Ghana. jaridar da Herald Damu so masharhin jaridun na yau kuma babban ta shine an mika ajuwa safo da kan ajiye ga kwamitin jan kunni saboda inzuwansu a majalisar dokoki. jaridar ta ce kakakin majalisar dokoki ta miƙa sunayen mambobin majalisa na masu rinjaye guda uku ga kwamitin jan kunni saboda kin zuwa wurin aiki tsawon kwanaki goma sha biyar ba tare da izini ba mpin domiko benyasara ajuwa safo da mpin ayawaso west wanda kuma shine ministan babban jiha accra henry koti da kuma mpin asin central canada japan ya kamata su bayar da kuja kwakwara ga kwamitin na jan kunni wadda mukaddashin kakaki na farko joseph osewu suke jagora kan su iya riƙe aikin nasu a matsayin mambobin majalisa gaza yin haka zai sa a takaice majalisar ta yanke hukunci ta kaɗa zaɓe a kan makomarsu sai kuma babban jaridar ƙasar ghana da daily graphic wacce ta ruwaito wannan labarin kotun koli za ta yanke hukunci akan haramcin jace kwesin a matsayin mamban majalisa dokoki a ranar 13 ga watan afrilu jaridar ta ce kotun koli yankin kasar nan a ranar sha uku ga watan afrilu za ta yanke shawarar ko za ta umurci mamban majalisar dokoki na jam'iyyar ndc wa ainihin mazaɓan asinov james jeci da ya daina gabatar da kansa a matsayin mamban majalisar dokoki har sai an yanke hukunci akan kalubalantarsa da ake yi wani mazaunin asinbiri kuma kilan kuma nimfa wadda ya samu hukuncin wani babban kotun cape coast da ya dakatar da zaben mr question a kan cewar shi dan kasar Kanada ne na bukatan a gabatar da haramci daga kotun koli wadda zai hana shi riƙe kansa ko kuma dai ya ambaci kansa a matsayin mamban majalisar dokoki wani rukuni na alƙalai mambobi guda bakwai na babban kotun kasar ta ɗi aji ranar yanke hukunci akan wannan haramci. Mun leƙa jaridar Ghanaian Times wannan labarin labarin za mu samu mutum biyar sun rasa rayukansu a cikin wani hatsari a cimma birrimsu jaridar ghanaian times ta ce wasu mutane guda biyar sun rasa rayukansu a cikin wani hatsari a cin birrinsu da ke cikin jihar gabashi gawayen waɗannan mutane da ba a gane su ba tukun yanzu haka an kai su wurin adana gawarwaki da ke a ainihin babban asibitin gwamnati na cibi domin a yi nazarin su saura guda bakwai da sun ka samu raunuka kuma an zargaya da su zuwa wannan asibitin domin yi musu jinya da wannan labari muka yi so karshen sharhin jaridun na yau radwanullah muktara Bas sashen kausa na muryar amurka accra ga to a gaida radwanullah wani irin darasi za mu iya koya a lokacin da muke azumin ramadan auzu billahi sami alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sir suleiman mansur katsinawa motors da ke cikin garin bauchi to alhamdulillah shi azumi ai yana koyar da darussa da yawa wani irin darussa ne kake koya azumi ai azumi kai da kake da wadata wanda a duk lokacin da ka ji yunwa za ka iya zuwa ka je ka cire kuɗi domin ka ci abinci koshi to lokacin da ka zama kana azumin nan ka ji yunwa ka ji yunwa kuma ba halin da za ka je ka cire wannan kuɗin ka ci abincin ka koshi to daga wannan lokacin za ka iya tunawa fa cewa fa to kai fa a wannan falalan da Allah ya baka din nan fa akwai mutumin da yake samun kanshi a irin wannan halin a kowane irin lokaci wanda shi yana jin yunwa kuma ba shi da yadda zai je ne abincin ya ci ya koshi to wannan yana gwada maka kai din da Allah ya baka wannan dama daman har kai azumin an tunatar da kai ne wancan halin da wancan na kasa da kai din yake ciki to yana da kyau a kowane lokacin da Allah baka rufin asiri da wadata ka kyautata mana kasa da kai ka kuma yi abu wanda yake shine fi kamata da kai wanda zaka iya tuna cewa wancan wanda baya da shi din nan ba wani abu ya ma ubangiji ba ubangiji ya hana shi ba ba ce kai din ya baka wadatan ne saboda ya gwada ka ya ga karfin imanin ka da kuma irin tausayin da za a samu a gare ka daga wajen na kasa da kai wannan shi shine abinda da azumi yakan iya darasin da kan iya koya a cikin azumi kan tuna na fi wani karfi a lokacin da na ji yunwa kuma ina da halin da zan ji ci abinci amma ba zai yi wani ci ba saboda ina bauta wa ubangiji subhanahu wataala shi kuma wancan yakan iya jin yunwa ko da ma baya azumin ma amma bayi da kuɗin kuma da zai iya zuwa ya je ya cire ya sai wannan abincin ya ce koshi to wannan darasi ne wanda yake mai karfi wanda ka kan iya koya daga azumi ka kuma kara gode wa Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala da kai da ya baka wannan ni'iman da wannan baiwan da za ka iya samun daukan kudin ka je ka ci abinci a duk lokacin da kake bukata idan kana jin yunwa a takaice wannan shine darasin da nakan koya da ka gabatar da ibadan azumi na ramadana so da da karshe ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu fara a sa'a mu gama a sa'a Allah subhanahu wataala kurakuran da muka yi ya gafarta mana Allah kuma ya samu daga cikin yantattun bayinsa da yake intawa a cikin wannan wata na Ramadana Amin ya rabi Allah ya saka da alkari. Da wannan ko muka zo ga shirin na ƙarshe labarai a takaice. Amurka da kawayenta na yamma sun ce sun kakaba sabbin takunkuman kare tattalin arziki mai tsanani da ya fara aiki nan take kan Rasha tare da haramta saka hannun jarin Amurka a can inda ta rufe manyan cibiyoyin hada-hadar kuɗi na ƙasar da kuma auna kadarorin da 'ya'yan shugaba Vladimir Putin da suka manyanta suke rike da su. tare da kawayenmu da abokanan hurɗanmu za mu ci gaba da ƙara ɗaukar matakan tattalin arziki da murkushe Putin da kuma ƙara wari tattalin arzikin Rasha kamar da shugaba Joe Biden ya bayyana a taron ƙungiyoyin gine-gine na arewacin Amurka. Dubban 'yan ƙasar Sudan ne suka fito kan titina domin nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Oktoba bara da ya jefa ƙasar cikin rudanin siyasa tare da ƙara taɓarɓarewar tattalin arzikinta. Wannan dai shine na baya-bayan nan a kokarin da ake na matsa lamba ga janar-janar ɗin da ke kan karagar mulki waɗanda mamiyar su ta haifar da zanga-zangar kusan kullum a titunan ƙasar da ke neman mulkin farar hula. Kotun kolin ƙasar Pakistan ta ɗage zamanta jiya laraba ba tare da tantance ko dakatar da kada kuri'a nuna rashin amincewa da 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasar na hanbarar da Prime Minister Imran kan ta yi daidai da kundin tsarin mulkin ƙasar. Kotun kolin mai alƙalai biyar a ƙarƙashin alkalin alkalai umar ata bandiyal za su koma zama a yau alhamis lokacin da ake ganin za a kammala shari'ar da bayyana yanke hukunci to gaishe ka masu raro maka shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. kamar ko da yaushe idan ana sauran sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata da ma wannan da aka ji za a iya garzaya zuwa shafin na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Mr. Carol. Ni Sarfila Hashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.